نصفه أو انقص منه قليلا idan ka ga dama ka sallaci rabinsa ko kuma ka sallaci ƙasa da rabinsa kaɗan har zuwa ɗaya bisa uku.